Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 29 ga watan Nuwamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa kimanin katin zaɓe fiye da dubu ɗari biyu da ashirin ne ke jibge ba a karɓa ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. to muna da jimillar kati waɗanda ba a karɓa ba dubu ɗaya da ishirin da biyar uku waɗanda ba a karɓa ba suna nan a local government ɗin register da 21 eh, da wanda ya eh, gyaran kati da waɗanda ba su karɓa ba tun 2019 za kuma ku ji cewa a najeriya harkar tsaro na cikin yanayi mai tsauri wanda ke buƙatar ɗaukar sabbin matakai don kawo ƙarshensa. sa tana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga mamu da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sanda na sintiri a Beijing babban birnin China da birnin Shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin ƙasar. a wani mataki na dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsawaran matakan yaƙi da yaɗuwar cutar covid-19 da hukumomin ƙasar suka ɗauka dukkan biranen biyu sun kasance wayan musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ci a gangami a jiya litinin hukumomin ƙasar suka sassauta matakan yaƙi da annobar amma sun ci gaba da kare matakin da suka ɗauka wanda ya yi da dukufa haikan wajen yaƙi da cutar. gwamnatin kasar dai bata ambaci batun zanga-zangar ba wacce ita ce a dawa mafi girma da aka gani a china cikin gwamman shekaru sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce matsayin amurka na goyon bayan zanga-zangar lamana a kodiyoshe na nan daram our uh, we support the right of people Blinken ya ce matsayinmu tana nan kamar da take a ko'ina. Wato muna goyon bayan a ba mutane damar yin zanga-zangar lumana don su bayyana ra'ayinsu su kuma faɗi abin da ke ci musu tuwa ƙwarya. Sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO General Jens Stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine. ganin ta gyara ɓannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar za su yi a Romania. Stoltenberg ya kuma yi fatan ƙasashen ƙawancen da NATO za su ƙara agazawa ƙasar ta Ukraine da makaman da za ta kare kanta daga har-haren sama da rasha ke kai mata yayin da yake magana kwanaki biyu gabanin fara wannan tattaunawa wacce za a yi a bucharest stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasar ta ukraine na da jan aiki a gabanta wajen sake gina ƙasar sanadiyar ɓannar da makamai masu linzami mallakar rasha suka yi mata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani janar ɗin sojin ƙasar iran ya tabbatar da cewa sama da mutum ɗari uku ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk faɗin ƙasar wannan shine karo na farko da hukumomin ƙasar suka fitar da alƙaluma a hukumance na waɗanda zoma ta ritsa da su wacce aka kwashe wata biyu ana yi wani adadi dai ya yi ƙasa da wanda ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a iran mai hedkwata a nan amurka wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta ɓarke a ranar 16 ga watan satumba bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba. ƙungiyar ta ce masu zanga-zanga 451 da jami'an tsaro 60 ne suka mutu tun da aka fara zanga-zangar sannan an tsare sama da mutum 18,000. Zanga-zangar dai ta samo asali ne bayan da mahasa amini mai shekaru 22 ta mutu yayin da take tsare a hannun 'yan sandan Hisban, bayan da aka zarge ta da take dokar saka hijabi. Lamarin da ya jirkice ya koma zanga-zangar neman a kifar da gwamnatin ƙasar ta Iran. jami'an tsaro daga kasashe shida sun yi nasarar ruguza wani gagarumin gungun masu safarar miyagun kwayoyi wanda shi ke da lakin safarar kashi ɗaya cikin uku na hudar iblis da ake ta'ammali da ita a nahiyar turai kamar yadda hukumar yaƙi da manyan laifuka ta nahiyar turai ta sanar 'yan sandan haɗin gwiwa a nahiyar ta europol ta ce an kama mutum arba'in da tara da ake zargi yayin binciken da ake yi inda baya bayan aka kai wani samami a sassan nahiyar da haɗaɗɗen daular larabawa a wannan wata an kama sama da tan 33 na miyagun kwayoyi a spaniya faransa belgium netherlands da haɗaɗe daular larabawa ƙarƙashin haɗin gwiwar 'yan sandan na europol bayanai sun yi nuni da cewa hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi ta amurka mata taka rawa wajen ruguza wannan gungun masu safaran muggan kwayoyin wani babban jami'i a ƙasar qatar da ke cikin waɗanda suka shirya gasar cin kofin duniya da ake yi a ƙasar ya ce akalla ma'aikata 400 zuwa 500 ne suka mutu yayin ayyukan gine-gine da ƙasar ta yi na shirin karɓar bakuncin gasar wani adadi kuma ya ɗara wanda hukumomin doha suka fitar a baya babban sakataren kwamitin kolin tsara ayyuka da cikawa hassan altawadi ne ya fitar da wannan adadi yayin wata hira da ya yi da ɗan jarida piers morgan na ƙasar birtaniya ga dukkan alamu akwai yiwuwar waɗannan kalamai za su ƙara assasa sukar da ake yi na take haƙƙin bil'adama a ayyukan da ƙasar ta yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya waɗanda baƙi ne daga wasu ƙasashen waje suka yi inda suka gina filayen wasanni da kuɗin su ya kai dala biliyan ɗari biyu da hanyar layin dogo da sauran ababen more rayuwa da za su ƙayata gasar kwamitin kolin da gwamnatin ta katar ba su ce ofan ba a lokacin da aka nemi su yi tsokaci kan waɗannan sabbin alƙaluma. kai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin a najeriya yayin da harkokin zaɓe ke ƙara matsowa hukumar zaɓe na korafin cewa akwai fiye da dubu ɗari biyu da ashirin katunan zaɓe da ba karɓa ba a jihohin sokoto kebbi da zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar amma sai gashi wasu suna korafi akan an ƙi ba su katunan da suka yi rijista wakilin murya amurka da ke sokoto muhammad nasir ya aiko mana da rahoton dubban ɗaruruwan katukan zaɓe ne ke jirgi a hukumomin zaɓe waɗanda ba a karɓa ba duk da yake cewa masu katukan sun yi rijista kuma sun san da cewa sai da su ne za su iya zaɓen ɗan takarar da suke bukata. alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya akwai katukan zaɓe fiye da dubu ɗari da ashirin da ba a karɓa ba a cewar shugaban sashen kula da fasahar sadarwa ta zamani na hukumar abubakar usman to muna da jimillar kati waɗanda ba a karɓa ba dubu ɗari ɗaya da ishirin da biyar da ɗari tara da uku waɗanda ba a karɓa ba suna nan a local government ɗinmu rijista da 21 eh, da wanda ya eh, gyaran kati da uku waɗanda ba su karɓa ba tun 2019 a jihar kebbi ma hukumar ta ce akwai katukan zaɓe da ba a karɓa ba da yawan su ya kai dubu sittin da uku da ɗari bakwai da goma sha bakwai a cewar kakakin hukumar a tiku shekari. nema amma dai mafi yawa masu zuwa karɓa sun fi zuwa karɓar sababbin kasutukan da aka yi amma wancan tsofaffin kasutukan su suna har yanzu a jihar zamfara ma duk a arewa maso yammacin najeriya jami'an sadarwa da wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe ibrahim bello ya ce akwai dubban katuka da ba a karba ba za su kai dubu talatin da tara da ɗari takwas da saba'in da uku a 2019 lokacin da aka yi display exercise nan wanda kaga shi ma last week eh, wannan satin na hajjama an kai katukan nan wot an kai su nan an ci gaba da rabo bayan ba da sule din da yake gwamna an ci gaba da rabo sannan kuma yanzu ita kanta ita commission tana kokarin haka download din lambobin wayar da ke cikin katin kowanne da ke kasa don mu a yi musu text a ce lalle mutum ya zo ya karbi katinsa duk da hakan kuma da yawa masu jefa ƙuri'a ke kokawa akan an ƙi basu katukan da suka yi rijista na zaɓe. suna na bello ba abubakar a'a kawo yanzu dai ban karɓi kati na ba gaskiya dalili ko shine sun ma mana ya ko cewa mu je mu karɓi katukan mu an kawo suna ofishin local government ɗin mu na inec muka taru wajen sai suka fito suka ce mana to gaskiya a wannan katukan ba zama shirayu ba. Suna na Safiya. Mayawa ta uku ba su bani ba. Ni suka ce muke rage. Sai su ce nan wai ba hito ba. In yanzu abin da ake ragare ne. in mun ka zo su ba mu abin mu a zo a yi musu magana su ba mu abin mu har da faɗa ni da mai mai bibu wannan ce in har rika ka kai ka rika don baka jikin su jamila umar ƙorafi na ni dai zuwa na biyu ni dai an kace mana bai hito ba mu yi hankuri sai watan goma to watan goma sai an uwan mu nan gida sun ka tahi to ga kotunan mu duk an gana amma an ce musu su bari sai an kawo ta arkilla sannan a bamu saboda haka dan allah a bamu abin mu mu rika mu zabi wanda muka son mu zaɓa. to sai dai kakakin hukumar zaɓe a jihar kebbi a tiku shekari ya ce masu korafin inda dai ba waɗanda suka yi sabuwar rajista ba ne to watakila batun bai rasa nasaba da halayyar mutane irin ta da. har yanzu wasu tunani suke san da aka saba can da a zo har kofa gidan mai gari misali ko rumfa a zauna wannan yanzu ce ya ga tawa ne karba mai wannan ne wannan kaga ba shi bane ake yi yanzu. to hmm. shi yasa ko shi gaji ana magana kana ji mutane korafin cewa su sun je wuri kaza ba su gani ba hmm. tare da cewa kuma ana tasha timing cewa a ofishin hukumar zari ake yi. masharhanta dai na ganin cewa duk yadda yanayi ya kasance kada jama'a su yarda su rasa katukan zaɓe kamar yadda farfesa bello bada ya shawarci jama'a matsawar ana demokuraɗiyya lalle in babu wannan katiba mai barin ka jefa kuri'a to kuma ba ka bari baka anshi kati ba sai lokacin jefa kuri'a ya zo kaga cikin 'yan takara ga mutane waɗanda yake ya kamata ka zaɓe su amma ko ka da abin da za ka zaɓe su da shiya to shi yasa komi wuya mutane ke daurewa yanzu su tafi su anshi katutukan su na zaɓe. yanzu dai ƙididdiga ta nuna cewa akwai katukan zaɓe 229,583 da ba karɓa ba a jihohin sokoto kebbi da zamfara adadin da ke iya yin babban tasiri wajen zaɓen shugaba na gari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda aka ce harkar tsaro ke cikin yanayi mai tsauri wanda ke bukatar ɗaukar sabbin matakai. Daga Katsina wakilin murya Amurka Sani Malumfashi ya duba mana matakan da wasu 'yan Najeriya ke ganin ya kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. Bincike ya nuna cewa a da Najeriya na zaune lami lafiya dukkan da yawan kabilun da take da su sama da ɗari hudu. A wancan lokaci 'yan sanda da 'yan doka masu kula da gidan yari da kuma alkalan kotuna duk suna ƙarƙashin sarakunan gargajiya ne. To amma bayan shekaru takwas da samun 'yancin kan Najeriya sai gwamnati a wancan lokaci ta mai da waɗannan hukumomi wato ƙarƙashin kulawarta. Tun daga wannan lokaci ne fa rashin bin doka da oda ya cinno kai lamarin da ya haifar da cin hanci da rashawa sauke baki ba tare da zazzurfan bincike ba shin yaya masarautu suke sa ido game da walwalan baki malalawan Masinja wani dattijo ne mazaunin fada a can ƙasar Daura. Ya tuna da wancan al'amari. Wannan aiki ne na tafarki. Shi ne mai da shiga da fice da shi da mutanen shi shi tafarkin. na tsarin da ko zai shigo ya shigo kan iyaka kasu sai sun tsare su matan boyan da kamar ce da gaya musu sun ji za su yi ce biya shigo ƙasar su shiga in ba zai shigo ba su sai ya koma za su bashi shigo kasar su ba. to ya batun sa ido fa. to ai wannan sai an koma kamar da in su sarakuna an ba su cikakken iko irin nasu na da mu abin da muka sani fa to a da in za a ɗauki ɗan sanda ko soja sarki ke ɗauka faɗa sani shi kuma sai ya bincika an san kowa mutum ya je yake kana hmm. ɗauke shi aikin ɗan sanda ko ɗan doka a wancan lokacin ko soja soja ɗan doka sai an kai hasbun sarki sarki ke ɗauka da kanshi hatta masu zuwa ƙasar biyar su gino kuza eh. sarki ke bada su su je su su gino kuza. Ta fuskan tsaro kawa, Manjo Bashir mai ritaya na tambaye shi mafita ga halin da Najeriya take ciki a yanzu na rashin tsaro. dakilawan shine ai kokari intelligence kamar da muke faɗi a jawo sarakuna da hakimai da masu unguwanni da kuma kowa ma yana kallon kowa kamar da ake a kasashe mm. yadda za a yi kenan a gane wa'annan mutane tukuna masu basu wa'annan labarai a ci gaba ne kuma ana kokarin dakile population na wa'annan kayayyakin faɗa da wa'annan mutane ke samu yin garkuwa da mutane ko kuma ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane babban laifi ne 'Yan sanda suna kama su ana kuma gabatar da su a kotu to amma ana samun jinkirin yanke hukunci. Shin ko me ke dalili? Na zanta da wasu masana harkar shari'a kuma ba za su iya yin magana ga jama'a ba, saboda haka na jirkita muryarsu. Wato shi kotu baya zaman kansa, sai abin da aka kawo masa shi zai amfani da shi. So idan dokar ƙasa bata ce za a yi hukuncin nan kamar express yadda kake tunani cikin gaggawa to ai ba zai iya ba sai dokar kasa ta ce wayannan mutane da suka yi dan ka san wayannan capital offenses ne eh. manyan laifuffuka ne mm. to su manyan kotuna wanda ake kai irin laifi irin su garkuwa da mutane mm. da ta'addanci inda su ba haka suke ba. To in ba dai an yi irin abin da aka yi a da baya irin su special anti-robbery tribunal din nan. So su ne za iya cewa za ka yi musu manyan laifuka gurin wannan abubuwan ake hukuntawa a gurin za a samu kuma a yi abubuwan cikin sauri. Amma shi ma wani ɗin sai fa dokar ƙasa ta amince. manzo Bashir mai ritaya ya yi mani sharhi kan mafita a cikin wannan kangi da najeriya ke ciki daga bayanan da suka gabata mafita ga wannan matsala ta tsaro shine a sanya sarakuna da kuma majalisunsu cikin harkar tsaro a masarautunsu don taimakawa jami'an tsaro da kuma masu shiga da fice don tabbatar da an tantance masu shigowa da abin da suke shigowa da kuma abin da za su yi sauran al'ummar ƙasa kuma kowa ya sa ido kan baki don ba da bayanan sirri ga mahukunta ta yadda za a daƙi al'amarin kafin ya ta'azzara. Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Haka da Sani Malumfashi da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan yadda kasashen Sahara, Saharar Afirka ke ci gaba da samun koma baya ta hanyar kula da lafiyar al'ummominsu. Sha'anin kula da lafiyar jama'a a yankin kasashen Saharar Afirka da ma Afirka ta yamma na ci gaba da zama wani lamari mai muni idan aka yi la'akari da yadda sauran kasashen duniya suka ci gaba ta wannan fuska. bayanai dai sun nuna cewa kasashen afirka kaɗan ne hukumominsu suke iya kashe dala amurka 34 zuwa dala 40 a kan mutum guda a kowace rana kamar yadda wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya ya nunar wani al'amari dai shine ma ya janyo masu bada tallafi na duniya akan kula da lafiyar jama'a suka ba da gagarumar gudunmuwa a ƙasashen afirkan musamman a yaƙi da cututtuka irin su hiv wato sida da kuma cutar tarin fuka har ma da zazzabin cizon sauro wato malaria wannan dai ya sa wasu masu hali a ƙasashen afirka ta yamman kafa wasu cibiyoyi da magidauniya domin tallafawa marasa ƙarfi da ke matuƙar buƙatar tallafi a asibitoci daban-daban domin kula da lafiyar tasu. Cibiyar kula da lafiya ta Greensland da ke da hedikwata a Kaduna a yankin arewacin Najeriya da ta shigo jihar Niger domin ba da gudunmuwa ga masu fama da cututtuka daban-daban. Babban jami'in cibiyar Malam Ibrahim Muhammad ya ce daga lokacin da suka fara aikin ba da tallafin kiwon lafiyar. tare da gidauniyar sani bello shekaru bakwai da suka wuce kimanin mutane dubu goma sha biyar ne suka yi ma aikin cire gwaiwa da makoko da ma matan da ke da fama da kwantaccen ciki kai har ma da cututtukan da suka shafi idanu eh, muna da maza masu gwaiwa mata masu kwantaccen ciki da masu makoko masu kari masu kulaye kuma abin da ya shafi abin da masu yana a gido a waɗanda kuma ganin su bai kai ba za a tallafa musu da gilashi ba magungunan ciwon ana lakalli an yi wa mutane sama da mutum dubu goma sha biyar zuwa cikin wannan cikin shekara bakwai da eh, mafi yawanci kan yi ne a bisa tsarin da muke da shi mukan yi sau biyu a shekara wanda mafi yawanci mukan yi a watan shida ko watan bakwai da kuma lokacin zagayowar haihuwar shi ciyaman na sani bello foundation shine watan goma sha daya shi ma dai shugaban gidauniyar sani bello da ke kwanta gora wato kanal sani bello mai ritaya ya ci bisa la'akari da halin talauci a tsakanin jama'a ne yasa suke bada irin wannan gudunmuwa domin ceton lafiyar jama'a. da ke muna kuma wani gidauniyar wadda take ba da gudunmawa a lafiyar mutane duba lafiyar mutane da ba su magani kyauta saboda su kai hasken abin farin ciki na shasa da ke basu wannan haɗin kai ina jin daɗi na ga mutane na walwala suna farin ciki yawancin mutane da muke suka zo asibiti kamar za ku gani yawancin su ba biyan za su iya biyan kuɗin asibiti yawancin su ba su biya amma yanzu sun samu magani kyauta an masu aiki wasu su an masu fiɗa an ce wasu abin da ke damun su wanda ke wasu su da wannan ciwon shekara shekaru ma su iya saboda ba su da ainihin zarafin da za su yi wannan abu amma mu yanzu a foundation ba za samu iya yin shi shi yasa muke jin daɗi ma ko so mu ci da irin wannan a yanzu haka dai akwai masu jinya sama da ɗari hudu da ke karɓar magani da suka samu irin wannan tallafi a nan jihar Niger ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Suna na Bilamin Ibrahim. Wani irin cuta kama aiki? a da Shi ne shi kake fama da shi? na ga ce na dan karami da in kana dan karami a na gama su ban bari ba zuwa na bari amma yanzu saboda cutar ne yana ka zuwa nan gaba a saboda eh. rashi da yanayin eh. hali da sauransu amma dai ba wai ban dubban karatun ba ne eh. bala garba daga ina kawo wani irin ciwo aka ma aiki gwawa ciki gwawa ji eh, tun yaushe yake damun ka to ya kai a cire shekaru ashirin eh. ka taba zuwa wani asibiti a sai wannan eh to ya kaji yanzu da aka ma alhamdulillah na wa Allah godiya da musu ajarin musu eh, wani ciwo aka miki aiki an ce min fibroids da mahaifata ya kai shekara uku a jikina gaskiya da ina dan jin tsoro sai da na ji ana ta yi ana ta yi wanga karan da na ji sai Allah ya ce da ni kuma na gode ma Allah alhamdulillah tun yi shekara nawa kenan yake miki ya kai shekara uku to yanzu me za ce ma wa'annan likitoci alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi eh. na gode na gode eh mun je wani asibiti aka ce mana 150 to muna ma cikin za a je a yi ne sai mai gida na ce to a bari in wata ya kare ya samu salari sai a je a yi eh. sai muka ji labarin wannan ya zo sai muka ce to bari mu zo mu jaraba in Allah ya sa rabon mu ne kuma muka zo muka sa muka tsara mu Allah nan saman ciki na sai mani kololo eh. idan zan yi al'ada sai ta zuwa mana da gudaji gudaji ban iya in na tashi da kyan nake zauna eh. amma gaskiya yana takura ni daga ina rafin gora rafin gora wani ci zaki min ki ita baya ita baya tun yaushe ke damin ki shekara biyar ke kin taba zuwa wani asibiti mun gode da irin kokarin da suke nuna muna hukumomi a matakai daban-daban na najeriya dai na cewa suna iya su ta fannin kula da lafiyar jama'ar tasu a ciki har da kokarin ɗaukar sabbin likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiyar bisa la'akari da karancinsu kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar niger dr muhammad makusidi ya yi karin bayani It's a global issue and most importantly Nigeria gaba daya. Zan sharing wani abu da kai wanda Minister of Health ya faɗa shekaru jiya a game da batun likitoci a Nigeria karancin su da kuma yanda ake ta fita a Nigeria yanzu. Misali ma'aikata kan ƙanana. so kuma in ka duba uh, because of this uh, unstable educational system at tertiary institutions ba graduation that has affected everywhere secondly idan ka duba salaries uh, issue na niger state which has been ruwan dare ya eh, ke rage mutane na mutuwa mutane na bari kuma salary ake so kaga it will be difficult however government's own way ta ba da approval a yi recruitment yanzu na ana ji ka na labar maharan bude website za a dauki ma'aikatan kiwon lafiya za a dauki first batch yanzu zuwa january kuma za a dauki another batch wajen mm. yanzu 400 next time about um, 600 mm. haka za ta daukar su in batches a wannan program daga kawo na cewa na nakiya mm. mutane su yi enrolling zai kawo mana saukin wayan ga koke-koken duka domin mutum ya zo asibiti an ce kawo abin naira goma kawo abin naira ɗari ba ya da shi to lokaci za a kawo jile da kayan nan ba wai cewa suna na asibiti a kyauta ba ne hmm. ko da an yi rahusa dole ba kyauta ba ne gaskiya to abinda muke kira ga jama'a kenan lafiyar dai ita ce uwar jiki a saboda haka ma yasa ba a wasa da neman lafiyar fata dai shine ci gaban kasashen afirka ta yadda za su rika dogaro da kansu ta fuskar kula da lafiyar al'ummominsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. irin yadda ecuador ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun ƙasar senegal a wasan kofin duniya qatar shekara 2022 a dazu-dazun nan ismail sar ne ya farke kwallon farko wa senegal a minti na 44 a bugun penalti moise caicedo na ecuador ya mayar wa kura aniyar ta abinci na 67 da ka bayan plata ya dago masa kwallon daga bugun kwana daidai ba a bata lokaci ba khalidu kulbali da ke buga club din chelsea ta birtaniya ya yi wani bugun kibiya gidan ecuador a wani bugun shimge daga hauni zuwa dama daga nage ya dago masa kwallon aminti na saba'in mintuna na 96 ne alkalin wasar Clement Turpin dan kasar Faransa ya busa karshen wasar a Khalifa International Stadium na Qatar. senegal ita ce dai kasar nahiyar afirka ta farko da ta kai ga wasan 'yan goma sha shida na kofin duniya na kwallon kafa na wannan shekara senegal ta karkare a matakin ta biyu a rukunin a bayan netherland da maki shida ta uku ita ce ecuador da tallashe katar mai masaukin baki a wasan bude gasar to ta yi gida da maki hudu yayin da katar mai masaukin baki ta fice daga wasar senegal za ta kara da na farko na rukunin B wanda ya haɗa Ingila walisa Iran da kuma Amurka inda ma yanzu haka ake gab da tashi tsakanin Amurka da Iran a wasa mafi zafi a siyasance da yadda bibiyar gasar kwallon kafa na duniya na katar na wannan shekara wannan dai shine karo na biyu da Senegal ta buce daga zuwa wasa na gaba daga fitar rukuni a wasan kwallon kafa na duniya Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. yan sanda na sintiri a beijing babban birnin china da birnin shanghai da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar a wani mataki na dakile farfadowar zanga-zangar da mutane ke yi ta nuna adawa da tsauraran matakan yaƙi da yaɗuwar cutar covid-19 da hukumomin ƙasar suka ɗauka dukkan biranen biyu sun kasance wayan musamman a wuraren da masu amfani da kafafen sada zumunta suka ce a gangami a jiya litinin hukumomin ƙasar suka sassauta matakan yaƙi da annobar amma sun ci gaba da kare matakin da suka ɗauka wanda ya kufa haikan wajen yaƙi da cutar sakataren ƙungiyar tsaro ta neto janar young stoltenberg ya ce yana fatan ganin hankula sun karkata kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa ukraine ganin ta gyara ɓannan da aka yi mata yayin taron da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar za su yi a romania stoltenberg ya kuma yi fatan ƙasashen ƙawancen da neto za su ƙara agazawa ƙasar ta ukraine da makaman da za ta kare kanta daga har-haren sama da rashi ke kai mata wani janar ɗin sojin ƙasar iran ya tabbatar da cewa sama da mutum 300 ne suka mutu yayin zanga-zangar da ake a duk faɗin ƙasar wannan shine karo na farko da hukumomin ƙasar suka fitar da alƙaluma a hukumance na waɗanda tarzoma ta ritsa da su wacce aka kwashe wata biyu ana yi wani adadi dai ya yi ƙasa da wanda ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta fitar a iran mai hedkwata a nan amurka wacce ke bibiyar zanga-zangar da ta ɓarke a ranar 16 ga watan satumba bayan mutuwar wata matashi a hannun 'yan sandan Hizba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lalo ɗaya jiya na gabatarwa da kuma julie ladas gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku mita suleiman yaro na ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwana lafiya ma'assalam.